yi abin da yasa ake yin murɗi saboda baka da jarin da za ka yi kasu he ka je ka tambayi bashi a baka ramce ka yi sana'a he a hana ka to shi ko murɗi sai a baka kayan jika biyar a baka a goma ka zo ka sai da hi jika uku jika hudu to in sana'a ce za ka yi za ka samu sati biyu Allah zai mishi albarka an dai juya ce za ka yi to za ka hudu wannan kuɗin amma in dai ka murɗa ne a ɗauki kanwal baki a bai baki ruwa to an kwan a ciki tsakanin da Allah hi murɗi yana da muhimmanci menene amfanin yin murɗi amfanin shi kawai babu ce take sa yasa ake wani murɗi murɗi asirin kare he e kai ka maido hallo a baka wani irin kalubale kuke gamuwa wajen yin murɗi kalubale ba wanda ba a gamuwa da shi shi mai murɗin in kamar kayan shi kuna yi da shi yau da gobe kullum kuna yi da ka samu kuskure wannan kuɗin ka same shi ba ka cinye shi to sai ka ga yana kai ka gurin hukuma bai ba tunani da wannan aiki da kuke kullum kuna yi da shi ya daɗi ka wuce shi ya ka kayan ya maka ma da tsada in sai da za a yi kenan riba ce ake limki kan limki kamar in ka ɗauki kayan murɗi wani kake kaya ka saida ko ko wanda ya baka halo shi kake saidawa a'a wanda ya baka mayyasi can kake tahiya ganin mai siye ya saya to an baka kaya misali a na jika biyar an baka a jika goma kai kuma ka zo ka saida shi a jika uku to ya zaka samu wannan kuɗin da zaka kawo shi wani wanda ya baka kayan shi an sana'a ce zaka yi ka juya kana juya sana'ar in ta mata albarka to kana iya huddowa wannan ko baka samu ba goma kana iya ka samu daidaiji ka bakwai shidda ka ka ka bashi hakuri har ka ka lalmocin sai ka juya ka mai maida mishi ya baka har lokaci ka sallamo ni in kuma ba sana'a bace za ka yi kakon a shi ne sa ake kawo mutane gaban hukuma kina murdi akwai mutumin da a gurin shi kadai kike daukan kaya ko ku ke dauka nan ne ki dauka can ne matan yanzu akasari sai su dauka gurin mace biyar mace shidda duka wannan mardan mardan da kaga mata suna yi ba a guri ɗaya bane saboda tsakani da Allah hi ka ne an baka da tsada kenan bai yayuwa ka nema ka bai wannan mutumin dole he ka gamo da na wancan ka zo ka biya wannan hallo ya baka ka je ka bai wancan hallo ka ka ka bai wannan shi murdi amfanin shi da rashin amfanin shi wani kuka yi fuskanta gaskiya rashin amfanin shi to ganin kun san ba shi da wani amfani me yasa kuma kuke yin shi wani dole ce take sahi yake wani dole he yayi bai shi cinyo bai na gobe